This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da dalol da kuma niya FM. sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da hantsi Grace Alheri abdu ce daga birnin Washington DC ke farin cikin jan ragamar shirin. Bayan labaran duniya Ibrahim Alfahame da tawagarsa za su shigo da shirin karamin sani amma kafin nan ga cikakkun labarai. To tare da sallama sunana Usman Kabar dauke da labaran duniya. Shaidun gani da ido sun ce 'yan ta'addar Boko Haram sun kashe wasu mambobinsu guda goma sha ɗaya bisa zarginsu da ficewa daga ƙungiyar. Mazauna garin Mirga da ke jihar bornan Najeriya sun tabbatar da cewa mayakan ƙungiyar sun dira a daren jiya kafin wayewar garin Juma'a, inda suka dinga caja gida-gida don neman tubabbin na Boko Haram. Wani mazaunin garin Muhammad Kimba ya faɗa wa manema labarai cewa sai da safe kawai aka ga gawarwakin mutanen da aka yanka a filin sallar idi da ke wajen garin. Sai dai waɗanda aka yanka ɗin ana zargin sun daɗe da zuwa unguwar amma kuma ashe ba su daɗe ba domin kuwa mutanen garin har suna zargin cewa su ma 'yan Boko Haram ne. Jaridar zisde a Najeriya ta rawaito cewa dukkan mutanen an musu yankan rago ne. sannan a jiya juma'ar ne aka ji karar harbe-harbe cikin birnin maiduguri da wasu suka ce a garin zabarmari suna kyauta zazzatan artabin 'yan boko haram din ne da suka kai wa sojojin najeriya a wurin ana dai zargin boko haram da hallaka ɗimbin mutane da suka kai 150 tun bayan hawan sabuwar gwamnatin muhammadu buhari da ƙudurinta ne magance matsalar boko haram labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Kimanin Firaministan eh, kasar Girka Alexis Tsipras ya yi kira ga 'yan kasarsa da su zaɓi rashin amincewa da maganar tsuke bakin aljihu da ƙasashen suka yi domin maganar bashin da ta addabe su. Ya sanar da haka ne ga dandazon mutane 25,000 da ke zanga-zangar rashin amincewa da lamarin suna ɗauke da rubuce-rubuce da yake cewa a ranar biyar ga watan Yuli za mu kafa tarihi da cewa mun ya tabbatar da cewa zai zauna ba zai ji tsoro ba kuma ba zai koka ba haka kuma ba zai amince da maganar ba masu zanga-zangar dai sun nufi dandalin da ake kira sintigma da aka taɓa yin irin wannan taro na ƙin amincewa da tsuke bakin aljihu a farkon zanga-zangar dai har 'yan sanda sun harba gurnetin fasa taro har aka ɗan kaure tsakaninsu da masu zanga-zangar kafin daga baya kuma aka kai ɗauki abin ya lafa a lokacin da ake wannan taron su kuma magoya bayan lamarin da suke so a tsuke bakin aljihu sun yi nasu taron su dubu ashirin nisan kasa da kilomita ɗaya da na masu ƙin jinin abin masu tsokaci dai suna ganin cewa ba mamaki masu zaben raba gardama din za su amince da tsuke bakin aljihun biyo bayan tsorata da kukulle bankuna da hannayen jari na kasuwanni da aka yi wanda ya takaita hada-hadar kuɗi sakamakon abin da ya faru a makon da ya gabata. Jami'an tsaro a faɗin Amurka sun tsaurara matakan tsaro a faɗin ƙasar a daidai wannan lokaci da ake shagulgulan kewayewar ranar 'yanci a Amurka. Ma'aikatar tsaron cikin gidan Amurka ta buƙaci mutane da su zauna a Ankare don gujewa harin da 'yan ta'adda suka ce za su shirya a wannan wata na azumin Ramadana. Hare-haren da aka kai a ƙasashen Tunisia da Kuwait da Faransa ya farkar da ma'aikatar tsaron Amurka wanda har sakataren ma'aikatar Jen Johnson ya nemi kin a ɗauki ya nemi cewa a kawo musu ɗauki mafi yawa don yin shagulgula cikin lura da kuma kwanciyar hankali tare da kishin ƙasa harin na ƙasashen da aka kai a baya-bayan nan ya hallaka ɗaruruwan jama'a ƙungiyar alka'ida dai ta ɗauki alhakin kai harin kuwait da kuma tunisia harin na tunisia ya kashe mutane kimanin 38 a gabar tekun ƙasar hukumomi sun yi kira da cewa amurkawa su zauna da lura tare da jan hankalin 'yan sanda ga duk abin da ba su gane masa ba wanda yake zagaye da su ko kuma abin da hankalinsu bai kwanta da shi ba haka kuma shugaban amurka barack obama zai gana da shugaban jam'iyyar kwaminisanci a fadar white house a ranar talata kamar yadda jami'an amurka suka faɗa shi dai inyu putrong ya ce zai gana da shugaba obama kamar yadda suka tattauna cewa za su yi wanda zai shigo kasar gab da in an gama wannan shagali na tunawa da ranar 'yanci ta amurka obama na sa ran ganawa da shi domin ya tattauna akan harkokin da za su inganta maganar kasuwanci a tsakaninsu mr trump ne shugaban 'yan communist na farko da ya ziyarci amurka din zai iso jim kaɗan bayan an gama wannan abu na shekara 40 na murnar zagayowar 'yanci na amurka din haka kuma kasashe masu gaba a da ɗin su biyun sun shekara 20 da shiryawa amma alakar su ta zo kud da kud a ɗan tsakanin nan to madalla labaran duniya kenan aka saurara. Yanzu kuma ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba. Jama'a salamu alaikum barkanmu da saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ƙaramin sani kokumi. muke tafa da su ne cikin rahotannin namu Muhammad Salisu Rabiu. Malam Ibrahim barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke da rahotanni guda uku. Rahoto na farko a game da zazzaɓin na mai ɗan karen zafi na lasa fiba. Yayin da rahotonmu na biyu zai magana a game da cuta mai karya garkuwar jiki wato sida. rahotonmu na uku zai magana a game da faɗakarwar da ma'aikatan lafiya ke yi game da irin matakan da za a ɗauka a wannan lokaci na azumi domin kare kai daga kamuwa da cututtuka baya ga waɗannan rahotanni kuma za mu kawo muku ci gaban tattaunawa ta musamman da gidan rediyon murya amurka ya shirya a karamar hukumar kwantakore da ke jihar niger a ranar 21 ga watan 1 na wannan shekarar

Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Murja baba diyar baba Allah sarki Murja baba diya mai tarbiyya Allah sarki tarbiyyar ki nake marari domin Allah sarki da fa mai in dacewa don Allah sarki wanda komai ban ga masoyi ba Allah ba ni masoyi na Allah ba ni masoyi na ko ka ban ga masoyi ba hukumar lafiya matakin farko ta jihar bauchi ta tabbatar da samun wanda cutar zazzabin lasa a karamar hukumar alkaleri ya kama shugabar hukumar inganta lafiya a matakin farko pharmacy adamu ibrahim gamawa ya ja hankalin al'umma da su kula da tsabtace muhallinsu don kare kai da kamuwa da cutar lasa. Eh, maganan gaskiya ne mun samu daya daga alkalari shafanti kuma da wuri-wuri aka dauki mataki aka je aka bincika kes ɗin aka da shi dama wanda yake dole ne sai ka ilmantar da community inda abin ya faru saboda in mutane suka zo kusa da shi za su iya ɗauka saboda haka kuma eh, kamar kowa yadda kowa ya sani dai daga beraye ake samun shi saboda in suka zubar da ko bayan gidansu ko fitsarinsu mutum ya zo taba ko mai ma'amala da shi to ina iya ɗauka da sai a ilmantar da mutane kuma yanzu hakan nan mun fara sa jingles wanda ake kira faɗakarwa a radio community radio su mu saboda duk mutane su san yadda za su yi da mu'amala saboda suka su samu wannan ciwo ba wanda ya rasa ransa ba wanda ya rasa ransa eh, cikin ikon Allah mun samu report da wuri ko mun dauki mataki da wuri magunguna dama suna nan yanzu hakan kaje su mu akwai wasu cututtuka wanda ba ma raba da maganin su kamar ciwon kwalara tun da masu yanzu damuna ta fara zuwa yanzu aka amfana faɗakarwa a kai irin su mizis din da su sankarau duk lokaci ne na irin wannan sai ilmantar da mutane yadda za su yi da rayuwarsu kuma da muka samu wannan report din ba mu zauna ba immediately dama muna da abin da ake kira rapid response team suna na primary care ko da suna nan kuma suna surveillance sun samu report da go out immediately cikin ikon Allah dai da matakin da aka dauka ba a samu wani bace bace ba al'ummar jiha shine babban sako na shine kiwon lafiya dai na al'umma ne ko musamman ma in ka ce shi primary harka wasu abubuwan ba na asibiti ba ne misali zan baka yanzu damuna tana zuwa za ka ga ruwa ya fara sauka an fara samun kwalara shi kwalara nan da kake gani kuma wanke hannu za ka yi ka ci abinci ka wanke hannu ba ruwanka da kwalara environment ɗinka ka tabbatar cewa is clean ruwa bai kwanta a waje ya shiga rijiya an zo an ɗauka an sha ba in za ka sha ruwan baka tabbatar da shi baka dafa ya sanyi duk wannan ba abin na asibiti ba abin a cikin gidanka kuma za ka ga ya sauƙa abubuwa da yawa saboda haka ba da haɗin kai wa ma'aikatan asibiti mu yi amfani da asibiti da aka bayar mu yi abubuwa da yawa to sai mu ga rayuwa ya inganta Famasi Adamu Ibrahim Gamawa kenan shugabar hukumar inganta lafiya a matakin farko yake bayani a lokacin da aka samu bullan cutar lasa amina abdullahi girbo sashen hausa na muryar amurka daga bauchi a najeriya a gaida amina abdullahi girbo duk da tsawon lokaci da aka ɗauka ana faɗakarwa akan cuta mai karya garkuwar jiki wato sida ko menene ya jawo har yanzu ake samun masu kamuwa da cutar Har yanzu kasar Najeriya na ɗaya daga cikin ƙasashe sahun farko na jama'ar da ke ɗauke da ƙwayar cutar nan mai karya garkuwar jiki ko kuma HIV AIDS a turance, wadda kusan a wannan lokacin ƙwayar cutar ke ƙara yaɗuwa tsakanin al'umma. To ko yaya yanayin ƙara yaɗuwar cutar a jihar Jigawa? Ga tattaunawar da muka yi da Dr. Haruna Usman na asibitin ƙwararru na Rashid Shakona a jihar Jigawan. A yanayin cutar HIV a jihar Jigawa kamar yadda a Najeriya wannan ciwo na HIV tana ɗaya daga cikin ƙasashen. To haka nan jihar Jigawa a Najeriya tana cikin jihohi da suke da ƙarancin mutanen da suke ɗauke da ciwon HIV amma kasancewar mutanen jihar jigawa su suka fi karancin waɗanda suke da ciwon hiv ba wai a wani dalili ba ne dalilin ina ga shi ne kasancewar mutanen jigawa ba su cika irin tafiye-tafiye sosai ba sannan kuma yawanci ma an masu tafiye-tafiye ne baya wuce irin haka kamar masu cirani wanda waɗansu kan tafi da iyalinsu waɗansu kuma a sukan kasance sun fahimci yadda matsalolin suke ba sa sa kansu a cikin halayyar da ba su dace ba ina ga waɗannan kaɗan daga cikin dalilai kenan sannan kuma jigawa kasancewar jiha ce wanda ake ganin ta kamar jiha ce wanda ƙauye wanda bata samu irin ci gaba wanda akwai wuraren ma sha'a da sauransu ba wannan ya sake ina tunanin ya sake daƙile yawan yaɗuwar ciwon a jihar. Kowane lokaci masu irin wannan cuta ta HIV ba raguwa suke yi ba, ƙaruwa suke yi. Menene ya kawo to yawan masu cutar kullum suke ƙaruwa? Kamar mu a nan jihar Jigawa abin da nake gani yake ƙara yawan wannan ciwon akwai wato auratayya yawanci mukan yi aure ba a yi gwaji ba wanda kuma yana da muhimmanci misali kafin a yi aure a ma'auratan su je asibiti a yi musu gwaji idan aka yi gwaji mutum ɗaya yana da ciwon ɗaya ba shi da ciwon sai a ainihin haƙura tunda an yarda wanda yake ɗauke da ciwon zai iya auren ɗan uwansa wanda yake ɗauke da ciwon to kasancewar ba a wannan gwaje-gwajen ta hanyar aure za ka ga misali wani yana da mata uku kuma ya je ya auro misali bazawara wanda mijinta ya rasu ba gwaji ba komai ya zo ya kawo ta a cikin iyali to kin ga idan ya tashi shi kansa zai ɗauki ciwon sauran iyalinsa za su ɗauki ciwon da kuma yaransa to ga wannan tana ɗaya daga cikin a hanyar da ake samun wannan ciwon sannan banda wannan kuma akwai yawanci al'adarmu za ki ga yanzu misali masu karɓan haihuwa in kin duba za ki ga tsofi ne suke suke karɓan yawanci masu zuwa asibiti su haihu ba su da yawa wanda suka haihuwa a gida su suka fi yawa to wajen karɓar haihuwan nan tsofin nan zaki ga ba sa amfani da abubuwa na kare kai za su sa hannunsu haka ba safa ta kare kai da sauransu su karɓa haihuwa sannan kuma zaki ga yawanci mutanen da suke kusantar masu haihuwa zaki ga yawanci tsofaffi ne shi ba abu mamaki bane ki ga mace tsohuwa misali wanda take da shekaru ta zo asibiti an ce tana da wannan ciwon to likita idan muka yi duba kusantar kamar an fi karkata ta hanyar auratayya misali wurin kamuwa da yanayin wannan ciwo a wasu lokutan zaka ga wani ko ita macen ko shi namijin ya san yana da shi amma kuma sai yayi shiru ko ita macen ko namiji dai su je su auri ƴan uwan da ba su da shi kuma ka riga ka san kana da shi ba ganin idan gwamnati ta fitar da wata tsatstsaurar doka ta hukunta dukkanin wanda ya san yana da wannan ciwo ya je ya yi wata tarayya da wanda bai yi da shi wa'innan abubuwan baka ganin kamar ba za a sami raguwar ƙara yaɗuwar ciwon ba? a kullum na yi magana akan ciwo mai karya garkuwar jiki nakan hikaito wannan maganar ya kamata majalisa ta ba da wata doka wadda duka ma'aurata kafin su yi aure ko 'yan mata ko bazawara duk wanda zai yi aure ya kamata a tabbatar an yi gwajin HIV da saurin cututtuka wanda ake iya ɗaukar su ta hanyar aure wannan zai taimaka matuƙa gaya wajen daƙile Dr. Haruna Usman kenan Halimatu Abdullahi sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya. A gaida Halima Abdullahi. ganin shigowar watan azumi ya sa likitoci a jihar maradi ta jamhuriyar nijar suka shiga faɗakar da al'umma don kare lafiyar su yayin wannan azumi ga alkawalin da likitoci suka ɗauko gaban allah da gaban gwamnati domin kare lafiyar al'umma likitoci na ci gaba da ba da shawarwari ga mutanen da ke fama da cutuka wajen buɗe baki da sahur lokacin azumi dokata mana amadu ƙwarar likita ƙaurar hassau abin da ke saurin shiga cikin jiki shine ruwa da sukari kuma abin da ke saurin gudawa shine ruwan da sukari don ka sai a yi taka tsantsan lokacin da ake azumi mutum bai kamata ba ya shiga cikin rana mai zafi sosai saboda idan ya shiga cikin rana wannan ranar za ta sa ya dinga zuwa ya dinga jibi yana zuwa da ruwan shi to wannan zubin ruwa da yake yana iya kawo matsala yana iya kawo mashi kamar karamcin ruwa a cikin jikin shi to karamcin ruwa kuma yana iya kawo babban matsala in ba don matakai ba kwakwa shi ma haka nan suga saboda in yana ayyuka masu wahala suka din shi yana iya kare a cikin jikin shi yana iya karamci sosai to idan hoye karamci sosai abun babban matsala ce to wajen buɗin baki shi mai azumi sai ga yana iya cin komi idan za ka buɗin baki abu na farko za ka yi kasancewa da da suga da ruwa su ne jiki yake unguwani da su nan take kenan su ne na farko wanda mutum ya kamata shi unguwani da su ruwa da suga to suga din kuma ka tabbace suga ne wanda ba zai kawo matsala ga jikin kada mutum ya kwashi nama da yawa ya kwashi wake ya kwashi wani wane ne waɗanda suna da nauyi saboda su narke su akwai wahala ga jikin bil'adama da haka mutum wajen buɗin baki sai ya yi takatsantsa sannan bugu da ƙari da kwata ga masu fama cutar gyambon ciki hawan jini da diabetes ina ma kuma su albarkacin azumin wata ramadan dr tumani amadu sai ya bada amsa don haka mutum inda yana da estoma bai warke ba ya jara baya gani in yana iyawa idan ya ji baya iyawa to wannan allah ya gani yana iya daina ya tambayi malamai su bashi jawabi me ya kamata ya yi kana da estoma akwai wani sinadari wanda ke fitowa wanda ake ce ma acid to wannan acid ya hutu, yana iya ya ci naman mutum to in yana cin naman shi ke sa mutum yana jin wannan ciwo yana iya ma har ya hude hanjin mutum to don haka abu na farko dai mutum yana da cutar suga ya je ga likitan shi ya ba shi jawabi ga ya kamata yi an sani misali duk wanda ake ma allura ta maganin diabetes to akwai hatsari a ce ya yi eh, azumi saboda ita allura ba a ta ma sai mutum ya ci abinci kuma nan suga yana iya ya hau ya karu misali mutum ya je wajen buɗin baki ya kwashe suga da yawa ya sha kaga nan kuma diabetes shi yana iya ya tsananta to bayan wannan akwai wadanda suna iya samu sauki har diabetes ma akwai lokacin da ana iya samu saukin shi in suga ya yawa da rana baka ci abinci ba kayi aiki to suga na ai ragewa zashi to sai dai yana bukatar ana bincikawa na duba a gani kaka matsayin suga din naka yake a cikin jikinka musamman dai waɗanda ke da kiba in suna azumi ba su kwasa mai kodewa suna sha ba su kwasa suga da suna sha abin yana iya zo musu da sauki saboda rashin cin abinci zai sa su yi da kicin da ya taru a cikin jikinsu in sun kai amfani da wannan kicin zai sa hanyoyin jini su buɗe yadda ya kamata tansiyon kin haka sai ta rage ta zo yadda jiki yake bukata shi aiki daidai yadda yake bukata. Sha'ibu Mani, murya Amurka daga Maradi a jamhuriyar Nijar. A gaida Sha'ibu Mani. Da wannan rahoto na Sha'ibu Mani za mu kai ga tattaunawar mu ta musamman da gidan rediyon murya Amurka ya shirya a karamar hukumar Kwantagore da ke jihar Niger. inda a yau za mu kawo ci gaban tattaunawar da muka fara da dr usman muhammad babban jami'in lafiya a ma'aikatar lafiya ta jihar niger a game da cutar zazzabin cizon sauro magani ba akwai magani ko ba magani akwai magani yawwa akwai magani in mutum ya kamu da wannan cuta da muka yi bayani da ka fara jin ciwon kai da shauransu abin da ya kamata shine a garza ya zo asibiti ko ba haka ba an je asibiti an yi tanadin abin da za a yi gwamnati ta tanadi akwai na'urar da za a gwada jini a gani in zazzabin cizon sauro ne mutum ke fama da shi sannan akwai kuma magani kyauta wanda za a bayar duk kusan da wannan kuma kuna zuwa asibitocin mu suna nan wannan ba san ƙara bayani ba babban magana dai shine rigakafi kuma na ganin shine za mu dawo kan shi magana za mu yi nan gaba da ce rigakafi ya fi magani ko da farko sanin menene shi zazzabin cizon sauran nan in dai haka san bayanin shi wannan ma shi babban rigakafi ne yanzu dai kun ji bayani da aka yi muku abin da ke sa zazzabin cizon sauro da kuma yadda ake kama shi ana bayani sosai ga rediyo ga talabijin, a kuma drama da ake zuwa sakuna sakuna cikin nan tarayyar jihar Niger wanda gwamnatin jihar Naja ta ki ɗauki nauyin yin su muna son kun san da wannan ababen na biyu kuma shine babban magana tsafta tsafta kuma akwai tsafta na jikin mutum tsafta kuma na muhalli tsafta na jikin mutum kun sa abin da yake nufi bai wuce a tsaftace jiki ba a yi wanka da ya kamata a sa riguna a rufe jiki riguna da ake sa da zani yana da amfani musamman shi sauran da ke cizo sun fi yawo da yamma gushin magariba haga wani lokaci za ga yaro gashi na an bashi ba taguwa ba komi a ga saura ya samu wajen shi kenan forward da ya zo kawai sai kafa baki ya zuƙa ya gaba iya tare da wani ɗauki da wannan cuta na plasmodium sai ya haɗa ma yaro to gani sa tufa yana cikin kariya sannan muhalli abinda kawai nake nufi shine tsaftace su a magudanar ruwa da kwatami ga sunan suna ko ina dai ba abin nan ba tsafta kusan abin da nake nufi dai da juji da sauransu dan shi kwayan sauro ko da dan kwanko ne inda akwai ruwa a ciki kamar wancan ba kwanko wani aka jefar inda har ruwa zai taru ciki yana iya shiga wurin ya su ya hayafa so yana da kyau mu kula da yadda muke zabar da a juju da shauransu musamman irin ruwan da muke tarawa a gida za a ga an ajiye drum ko kuma wani roba hakan nan an tara ruwa ba murfi sauran da nan duk kusa abin da ke faɗa duk kun sani nan da nan sauran sai ya zo ya haifa nan a gace ko ya fara yaɗa wannan cutan na uku kuma shine amfani da gidan sauro gidan sauro kuma na san duk kusan da wannan a shekara wajen biyar da suka wuce um, gwamnatin jihar Naja ta raba wannan gidan sauron gida gida gida gida watan da ya wuce an sake kuma rabawa an bi gida gida gida kuma a raba ina fata dukkan ku nan kun samu gidan sauro ba samun ba ana kuma kwana a ciki ko wannan ta sa kai kasa <laughs> a kwana a ciki shi yasa ne muku bayani wani za ce a'a ai sai damuna ne sannan sauro ki ko yanzu na muku bayani a ko sauro ko yanzu nan da zai iya yada wannan cutan mun san cewa da damuna sun fi yawa saboda me kuma saboda kuma mu da ba tsaftace suke ba ga gwata ga shauransu ga juji sannan kuma na san yawancin kun san cewa in kun zo a awo da ake zuwa ana ba mata masu juna biyu gidan sauran ko ba haka ba ana bayarwa kuma da kyauta ne tanadi da jihar Naja ta yi sannan kuma mata masu ciki har a yau akwai tanadi kuma da aka yi na magunguna da ake badawa saboda a rage tsananta wannan cuta in ya an mace ta same shi ga kanta da kuma dan jaririn da ke cikinta kusan na bayani cewa mace mai ciki tana cikin haɗari sosai in wannan cutar ya same ta in mace ta kai wata hudu tana ɗauke da ciki ya kai wata hudu sannan za a fara bata wannan kwayan magani ina fatan duk kun sani wata nawa wata hudu sannan kuma bayan dan sau biyu ake badawa bayan wata hudu sati hudu kenan bayan sati hudu da bata na farkon za a kuma bata akalla za ta yi sati hudu tukuna, wata in ce kai wata biyar ko shida ko bakwai so sau na su biyu ake badawa kuma sati hudu tsakani sannan kuma a wata hudu in cike ka wata hudu shi za a fara wanda yana da mahimmanci sosai da yana kawo kariya sosai ga mace mai dauke da juna biyu da kuma yaron da ke cikinta don bayanin da ne dazu na cewa abin da ke haddasawa shi zazzabin cizon sauro yana sa bari fa mace dauki ciki ya zube saboda tsananin wannan ciwo ko kuma yaro a haife shi barai ko kuma yaro a haife shi bai da nauyin da ya kamata yana da shi saboda tsananin wannan cuta so um, a takaice da guguje na yi bayani na wannan cuta ya rage gare ku ina ku wasu tambayoyi a yi tambaya na kama an fara gajiya ko da zama so masu tambaya ku yi tambaya kafin ni ma ina tambayan Duka-duka a nan muka zo ƙarshen shirin na wannan makon, don haka sai a biyo mu mako mai zuwa a daidai wannan lokaci domin jin mu ɗauke da wani sabon shirin. layya layya ah, ah, layya layya layya mahaulilo layya layya ah, layya layya layya mahaulilo farin fure na daban sha'awa tangaɗi na kunin dawa sama na aure daban sha'awa lada nake so mu same su banda komai ban To masu sauraro a nan damu da sa'aya cikin shirin na yau sai makon gobe idan Allah Ubangiji ya nuna mana a madadin dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu

To wani jirgin saman kasar Switzerland mai amfani da hasken rana ya sauka a Hawaii da misalin karfe 6 na safe a jiya Juma'a bayan gama shawagi mafi hatsari na tsawon kilomita 35,000 ba tare da dugon mai ba. Wannan ce ta sa aka ce shine jirgi na farko wanda ya zama a cikin tarihi da aka yi irin wannan gwaji da shi. Sunan direban Andre Bosbage wanda ya yi tafiyar sa'o'i 120 ba kakkautawa. haka kuma sai da ya samu wanda ya bi shi zaman shaidar ya ga zai faru ko kuma ya gane ma idanunsa wani ba amurke steve forsyth wanda kuma yana cikin jirgin ya kuma je tare da shi aka sauka a lokacin da jirgin yake sama matuƙin ya sa jirgin a cikin tsarin tuƙin tuƙa da kanka har sai da bacci ya ɗauke shi na kusan mintuna ashirin sannan ya dawo kan tukin jirginsa jirgin ya tashi ne daga kasar japan sannan wani matukin jirgin ɗan ƙasar swiss ɗin zai tuka jirgin daga nan hawaii inda ya sauka zuwa birnin phoenix da ke arizona ta nan amurka wasu masana kimiyya a swiss ne suka fara wannan tunani masu suna bach da kuma picard wanda suka fara wasa kwakwalwar yadda za a kera wannan jirgi da zai yi aiki da hasken rana Shaidun gani da ido a Najeriya sun tabbatar da cewa 'yan ta'addar Boko Haram sun yanka wasu mambobinsu guda goma sha ɗaya bisa zarginsu da ficewa daga ƙungiyar. Mazauna garin Miringa da ke jihar borno Najeriya sun tabbatar da cewa mayakan sun dira da daddare ne a daren Juma'a kafin wayewar gari inda suka dinga caja gida-gida suna tuntuɓar ina za su ga su 'yan ƙungiyar Boko Haram. wani mazaunin garin muhammad kimba ya tabbatar da cewa an ga gawarwakin mutanen a yanki a filin sallar idi da ke wajen gari su dai waɗanda aka yanka ɗin an musu yankan rago ne sannan kuma mutanen unguwar sun ce ba su daɗe da zuwa ba wanda kuma dama suna zargin cewa 'yan boko haram ɗin ne jaridar resist ta rawaito cewa waɗannan mutane da aka yayyanka yankan rago aka yi musu sannan a jiya juma'a an yi karar harbe-harbe inda kuma mazauna garin zabarmari suke kyauta zaton harin 'yan boko haram din ne wanda suka kai wa sojojin najeriya da ke zaune a garin ana dai zargin kungiyar boko haram da hallaka ɗimbin mutanen da suka kai yawan da hamsin tun bayan hawan sabuwar gwamnatin muhammadu buhari wanda kudurinsa shine yakar ita boko haram to madalla abin da ya sawaka kenan a wannan shirin yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma kibahiro ne da ya taimaka wajen haɗa shiri da bada umarni da mu na yau alheri ke muku fata alheri salamu alaikum This program has come to you from the Voice of America, Washington.